Lord.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 وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وعملوا, واعملوا بوصايا ربكم وبوصايا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وكان من وصاياه صلى الله عليه وسلم التي تناصبنا في هذه الآونة العصيبة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه إمام مسلم وغيره, وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا إننا نواجه الفتن الله أعلم بمسيرنا من جراء هذه الفتن وهذه الفتنة هي فتنة الحرب الذي الذي أنشبه المفسدون في شرق أوروبا الحرب التي بين روسيا وأوكرانيا فهذه الحرب الله أعلم بمصير هذه الحياة من جرائه ونحن معاشر المسلمين الواجب علينا أن نستعيذ بالله تعالى من الفتن فقد, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا معاشر أمته تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن الحرب أول ما تبدأ وتبدو تبدو كأنها فتية فتية شابة التي يسعى لبهجتها كل جهول حتى إذا ولت وأنشفت, وأنشبت أظفارها في, في الناس تولت كأنها عجوز لا يرفع أحد نظره إليها ولا يأبأ بها فتعوذوا بالله من هذه الفتنة وذلك بالمبادرة بالأعمال الصالحة لأن الإنسان لا يدري ما يأتي به الغد يقول الحسن البصري اعمل ليومك فإنك لا تدري هل تدرك غدا أو لا تدركها أو لا تدركه فإن أدركت الغد وأنت على عمل صالح فبها ونعمت وإن لم تدرك الغد فإنك لا تندم ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها واعلموا أن الدنيا لأربعة نفر كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم حديثا فاحفظوه الدنيا لأربعة نفر رجل رزقه الله علما ومالا فهو يعرف فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت مثل عمل فلان يعمل بنيته الصادقة فهما فأجرهما سواء ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل ورجل لم يرزقه مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت مثل عمل فلان فوزرهما سواء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فأحسنوا النية عباد الله وأطلعوا الله في وأطلعوا الله الخير في قلوبكم فإن الله إن يعلم إن يعلم في إن يعلم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا كما كما ذكر ذلك في أثار بدر ونسأل الله تعالى أن يزين قلوبنا بالإيمان وأن يحببه إلينا وأن يكره علينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واذكروه ولا تنسوه واطيئوه ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه فإنكم إن شكرتم ربكم يزدكم من فضله كما قال, رب كما قال ربنا عز وجل وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد jama'ar musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala ita ce wasiyar Allah gare mu ita ce wasiyarsa ga al'umomi da suka gabace mu mu kiyaye Allah a bayyane da kuma a koye mu riko da amintacciyar igiya ta addinin musulunci mu riko da wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin babu wani alheri face ya nuna mana shi babu wani sharri face ya tsorar da mu ya mana kasheji gabarinsa daga cikin wasiyoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu shine mu gaggauta kyawawan ayyuka tun kafin fitinu su zo mana wanda za su zo kamar yankin bakin dare mutum ya wayi gari yana mumini yamma ta yi ya kafirta ya wayi gari yana kafiri yamma ta yi ya zama mumini yana cinikin addininsa da tarkacen duniya fituntunu Saukar su a cikin al'umma sunna ce daga cikin sunnonin Allah kuma a cikinsu Allah yake mu da alheri da sharri domin ya ga wane ne zai fi kyawun aiki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wannan wasiya ta gaggauta aikin alkhairi ta mubadara rige-rige wajen aikata aikin alkhairi domin baka san abin da gobe za ta zo ba abin da ya wuce ya riga ya wuce abin da kuma zai zo gaibu ne baka sani ba ko za ka riske shi ko ba za ka riske shi ba sa'ar da kake ciki ita ce kake da ita kawai hassan al ya ce ka aikata alkhairi a ranar da kake cikinta domin idan gari ya waye ka riski gobe to wannan za ka yi farin ciki da alkhairin da ka aikata ka ci gaba da aikata shi idan kuma ajali ya kewaye tsakaninka da riskar gobe ba za ka yi nadama a kan abin da ba ka yi ba jiya saboda haka mu yi nufi aikata ayyukan alkhairi samman a wannan zamani waɗanda fitintunu sun yi yawa yanzu ga wata fitina nan ta danno kai yaƙi da ya ɓarke tsakanin rasha da ukraniya ana maganar za a yi yaƙi za a yi yaƙi Ga shi nan yaƙi ya turnike babu wani sababi da za a iya faɗa illa manufofi na siyasa wanda wannan manufar ta siyasa ba ta hana a zubar da jini ba a halakar da mutane ɗan gudun hijira sai yawa suke 'ya'yanmu da suke ƙasar suke karatu 'yan najeriya wajen dubu goma sha biyu suna nan an tsare su ba san makomarsu ba na roƙon allah ya tsare jina nan bayan allah allah ya tsare jina nan musulmi yaƙi ne wanda ba shi da ma'ana kuma Allah ne kaɗai ya san iyakarsa har waɗansu suna kirarin wannan shi ne farkon shiga duniya cikin yaƙin duniya na uku muna ganin yadda yaƙin duniya na farko ya halakar da miliyoyin mutane yaƙin duniya na biyu mutane wajen miliyan arba'in da biyar suka rasa rayukansu to wannan yaƙi yana nema ya shigar da ƙasashe masu yawa a cikinsa kuma ba a san iya yadda abubuwa za su turnike a wannan duniya ba don haka mu nemi tsarin Allah daga fitunu wanda suka bayyana da wanda suke a ɓoye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya ku nemi tsarin Allah daga fitunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka buya yaƙi farkon farawarsa yana zamantowa abin sha'awa ana tinkaho ana ganin cewar ana huce haushi ana ganin kece raini ne za a yi ana alfahari ana farin ciki ana tankaho kamar yadda mawaƙi yake cewa shi yaƙi idan ya bayyana kamar budurwa ce wadda kowane jahili kowane wawa yake gaggawa wajen ganin kyanta yana sha'awar hasken jikinta da ni'imar da ni'imar da yake gani a fuskarta har sai tukuna idan yaƙi ya kankama ya kafa ya kafa faratunsa a cikin jiki to sai ya koma kamar tsohuwa tukuf marasa haƙora wadda kowa idan ya ganta ba wanda yake sha'awar ya sake daga kai ya dube ta wannan shine al'adar yaki magabata sun kasance idan fitina ta taso ta irin wannan yaki sukan karanta ma mutane waɗannan baituttuka don saboda kada mutum ya rinka kai komo a cikin fitina bal wajibi yayin fitina mutum ya lizimci neman salama Ya lizimci neman tsari ya lizimci neman kariya ta hanyar roƙon Allah jalla wa'ala da kuma gaggauta kyawawan ayyuka domin mutum ya mutu akan kyakkyawan aiki to mutum zai yi kyawawan ayyuka ta hanyar kyakkyawan niyya da kyakkyawan aiki annab sallallahu alaihi wasallam ya kasa duniya ga mutane guda hudu babu na biyar ɗinsu ya ce zan gaya muku wani hadisi ku kiyaye shi duniyan nan ta mutum hudu ce mutumin da Allah ya azurta shi da dukiya da ilimi yana tsoron ubangijinsa a cikin dukiyar tasa yana sada zumunci da wannan dukiya yana sanin cewa akwai haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa to wannan shine ya fi kowa matsayi a wajen Allah da mutumin da Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba to yana da kyakkyawan niyya yana da niyya ta gaskiya yana cewa ina ma Allah ya bani dukiya ni ma na aikata aiki irin aikin wani to waɗannan ladan su ɗaya ne a wajen Allah na uku shine mutumin da Allah ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba baya jin tsoron Allah a cikin dukiyar tasa baya sada zumunci da shi baya sanin cewa Allah yana da haƙƙi akan dukiyarsa to wannan shine mafi munin matsayi na hudunsu shine mutumin da Allah bai bashi dukiya ba bai bashi ilimi ba yana cewa ina ma da na samu da ina da dukiya kamar wani ni ma na aikata aiki irin nasa to laifinsu duk ɗaya ne idan Allah maɗaukacin sarki ya baka lafiya ya baka imani to ka gode ma Allah ka yi kyakkyawan niyya cewa za ka yi niyyar aikata alheri ko da ba ka aikata ba niyyar mumini ta fi aikinsa ka guji mummunan niyya da mummunan kujiri a rayuwarka kana ganin barna kana sha'awarta musamman waɗanda suke tashan wato samartaka da ƙarfi na sha'awa da burace-burace na abin da suke so su zama kai burin zama mutumin kirki kai burin zama wanda idan ya mutu a yau ba zai yi nadama ba kada kai burin abin da ba zai sanya ka da kai da mummunan aiki ku zamanto laifinku duk ɗaya a wajen Allah musamman a cikin wannan duniya da muke ciki da wannan hali da muke ciki to wajen aikata alkhairi jama'a mu kula da bin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata na Rajab ana ta yada hadisai na karya waɗanda suke ba za su amfane mu da komai ba muna da wadata a cikin ingantattun koyarwa ta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata addu'a da take ɗanta da wannan watan da cewa wanda ya yi ta adadi kaza ko adadi kaza ko ya ja ta. da siga kaza da siga kaza zai samu lada kaza zai samu lada kaza hadisan suna nan tili na karya. wanda ɗaya daga cikin bajiman malaman wannan al'umma na ilimin hadisi alhafiz ibn hajar al-asqalani ahmad ibn ali al-asqalani rahmatullahi alai ya tattara littafi akan abin mamakin da ya zo akan watan rajab ya bai ya tattara waɗannan hadisai na ƙarya domin ya tsoratar da al'umma daga aiki da su su babban illar miyagun hadisai dinnan su ne za su hana ka aiki da ingantattun hadisai sai ya zamanto an yi maka kamun ga an baka dama kai aiki amma ka tozarta wannan damar taka an kada ka cikin daji an kada ka hanya da ba za ta kulle da kai ba ka bar hanya ba totar wadda annab sallallahu alaihi wasallam ya dora mu ya bar mu akanta saboda haka a nemi sanin abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen malamai na sunna a aiki a riko da shi wajen aikata ayyukan alkhairi da neman tsira daga fitinu da neman kariyar Allah da amincinsa Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم احفظ عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ إخواننا المسلمين في أوكرانيا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أبعدنا من هذه الفتنة التي نشبت في, في, في أوروبا اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك واجعلنا في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل الفخيمة قلوبنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم